Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin sai kuma kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na hausa.com. Masu sauraron masu salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar talata sha shida ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. kafafen yada labarai a amurka sun ce saudi arabia tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe dan jaridan nan da ya ɓace kamal kashugi bisa ga rahotannin kafafen yada labarai a nan amurka wasu masana da wakilai na majalisar dokokin amurka kuma suna bayyana damuwarsu game da yadda iran take kokarin karfafa zamanta a siriya a wani yunkuri da take yi na ƙara tasiri a gabas da tsakiya har zuwa lokaci mai tsawo matakin gina katanga da pakistan ta dauka a kan iyakarta da afghanistan a cikin wannan mako ya sake haddasa sabon rikicin soja tsakanin makwabtan biyu to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokoki ta jihar kano ta kafa wani kwamiti da zai duba gaskiyar zargin da ake wa gwamna ganduje na cewa an ba bashi toshiyar baki an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbas din cewa da kuma masanan da suke kula da yadda yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. gwamnatin najeriya ta bayar da dalilan da ya sa ta amsa wato ta samar da doka mai lamba shida ta hana wasu yawo tare da kwace dukiyoyin da ake zargin na cin hanci da rashawa ne. koken da su waɗanda ke ganin da cewa wannan oda ta tukar da su suka kai kuma kotu ta yanke hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki oda ta halatta kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai. To bayan rahoton namu kuma sai shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya ko makeri. Kafafen yada labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe ɗan jaridan nan da ya ɓace Kamal Khashoggi bisa ga rahotannin kafofin labaran na Amurka. Rahotanni sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ne ta yi sanadiyar mutuwar Khashoggi. tashar labarai ta cnn ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin saudiya a istanbul wanda suka ɗauke shi zuwa saudiya domin yi masa tambayoyi rahotanni sun ce an kyautar zaton saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru wanda suka yi sanadiyar mutuwarsa an aikata ne ba tare da umarnin hukumomi ba kuma za a ɗauki mataki akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin da safiyar jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar miyagun masu kisa ne suka kashe shi We going to leave nothing uncovered. With that being said, the king firmly denied any knowledge of it. Ba za mu bar komai rufe akan wannan batu ba, ya ce sarkin ya musanta cewa ba shi da masaniya akan kisan, kuma tana yiwuwa bai sani ba. ba zan ari bakinsa in ci masa albasa ba amma dai ina ganin wasu muggan masu kisa ne suka aikata hakan amma waye san gaskiyar lamarin za mu yi iya kokarin mu mu kai ga ƙarshen wannan batu nan ba daɗewa ba yayin da goyon baya da rasha da iran suke baiwa gwamnatin bashar al-assad yake tasiri a yankunan da ada ƙungiyoyin 'yan tawaye suke rike da su a siriya shigar iran da jibge sojojinta a cikin ƙasar siriya ya sa wasu masana da wakilan majalisar dokokin amurka suna bayyana damuwansu game da yadda tehran ɗin take ƙoƙarin ƙarfafa zamanta a siriya a wani yunkurinta na ƙara yin tasiri a yankin gabas da tsakiya a lokaci mai tsawo waɗanda kashe waɗanda wato kasashen guda biyu da suka hada da iran da rasha ɗin suna kara dannawa a cikin siriya da karfi kuma ana kula da irin mummunan tasiri da wannan abu zai yi wa muradun amurka da kuma ƙawayenta in ji elena rose litinin daga florida kuma shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar dokokin amurka yayin da take bada bahasi gaban majalisar akan manufofin amurka a siriya litinin ta kara da cewa tilas ne amurka ta fitar da kwarara kuma cikakkun dabaru wanda za su hana iran ƙara yin tasiri a wannan yankin ta ce bayan sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da assad a watan da ya gabata iran ta nuna alamu bata da niyyar fita siriya da wuri matakin gina katanga da pakistan ta ɗauka a kan iyakarta da afghanistan a cikin wannan mako ya sake haddasa sabon rikicin soji tsakanin makwabtan guda biyu wanda suka dade suna zaman doya da manja kuma hakan ya yi sanadiyan islamabad ta rufe iyakarta da ke kudu maso yammacin kasar inda aka fi yawan amfani wurin kai komo tsakanin kasashen biyu rufe iyakan ta garin chaman ya sa matafiya sun kakare a kan hanya kana ɗaruruwan motoci na ɗaukar kaya su ma sun saura ta kowane ɓangare hukumomin pakistan a jiya litinin sun bai wa ɗaruruwan mutane da suka kakare damar tsallakawa amma kuma ba su ba ayarin 'yan kasuwa damar ci gaba da tafiyarsu a ɓangarorin iyakokin ƙasar biyu an samu rigingimu a ranar lahadi a kusa da garin chaman da ke kan iyakan kasashen guda biyu yayin da rundunonin afghanistan suka buɗe wuta a kan rukunin ma'aikatan soji da ke kafa katangar wanda hukumomi a pakistan suka hakikance gina ta a cewar jami'an afghanistan an kwashe sa'o'i takwas ana gwabza faɗa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar gambia ta kaddamar da wata hukumar binciken gaskiya da yin sulhu a kan laifuka da aka aikata karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar yaya jame wanda ake zarginta da azabtarwa da kashe waɗanda ta ɗauke su a matsayin abokan adawa wannan ƙaramar ƙasa da ke afirka ta yamma ta rantsar da mambobin hukumar su goma sha ɗaya a jiya litinin shugaban ƙasar adama baro ya faɗa a wani saƙon twitter da aiki yana cewa ku bari mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba mutane ƙalilan su zalunce mu kuma hakan ba zai sake faruwa ba wannan kyakkyawar ƙasa ta sake komawa a cikin cin zarafi da marasa rinjaye ke yi wa galibin 'yan ƙasa mutanen da aka, aka taɓa zaluntar su da masu shaida da waɗanda ake zargin su da aikata ɗanyen aiki sun shirya za su fara ba da bahasi a gaban wannan hukumar a ƙarshen wannan wata ana sa ran za a kwashe shekaru biyu ana wannan aikin an zargi gwamnatin jami'a da aikata kisa da batar da mutane da azabtarwa da yin fyaɗe da wasu munanan ayyuka tsawon shekaru 22 da ta yi tana mulki ƙasar jamus ta maida wani da yake da hannu a harin ta'addanci na ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 a amurka wanda aka fi sani da 9-11 zuwa ƙasarsa ta asali morocco munir al-mutasaddiq ya kwashe kusan shekaru goma sha biyar yana zaman gidan yari a jamus kafin a mayar da shi kasarsa morocco a jiya litinin kafafen yada labarai a jamus sun buga hotunan mutasaddik huskansa rufe da kyalle kuma 'yan sanda masu rike da makamai sun raka shi zuwa jirgi mai saukar ungulu labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta ce gwamna Abdullahi Umar Gwanduje tare da 'yan dan kwangilar da ake zargin ya bashi toshiyar baki da kuma jaridar da ta buga batun za su gurfana a gaban kwamitin da ta kafa domin binciken lamarin. A hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwadi, Honorable Labaran Abdul Madari, wanda shi ne gabatar da kudirin kan wannan batu ya yi ƙarin haske kan makasudin samar da wannan kwamiti da suka yi. akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan an da aka yi ba ne ba ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa a abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya bane saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya hada hoto da waye amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta san cewa abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano to gashi ka gabatar da wancan kuduri kuma har an ma kafa kwamiti an bashi wa'adi hususan ya ake so ya gudanar da binciken an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbas cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ya kawo majalisa sannan ita kuma majalisa ta gami ya kamata kenan kaman zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau hayar su a da mun a dokan ma zama majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta bana ta ba da dama za ka iya nemo wanda suke da masanan wannan abin su tabbatar nan kuma a tadda abin da yake na gaskiya wasu suna ganin ma kaman kun yi ɗau wannan mataki ne kawai don dai a san kuna nan tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfa ya lafa daga baya. Tun da nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dawo. Akwai rahotannin da ke ma cewa ta fa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne don ku ta da kura. Wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu mu kare mutuncin al'ummar mu mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci saboda idan wannan batancin an yi wa mai mataba sarkin Kano an yi wa gwamnan Adamawa an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga ba za ga da'awun ba gaskiya bane wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abin da gashi nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane abin da watakila bifa a 'yan kwanaki a ce an gama ba anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba a'a ai shi ba da aiki aikin aka ce an bayar a kwamiti gwamnatance akwai aikin za ce an baka wata biyu man ka gama yi cikin awa 24 za ka yi da majalisar dokoki ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zauna majalisa sai a karanta shi kuma sannan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta kenan kwamiti zai gaito da dan kwangila da gwamna da ma wancan eh, gidan jarida da eh, ya wallafa labari insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda bincike ka biyo kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma za ta tabbatar cewa abin da ya dinnan gaskiya ne ko ƙarya ne kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abu bincike ya biyo ta kanshi idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi me mataki na gaba wani ka jira ka ga abin da rahoto suka gwamnati suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar eh, constitution ya ce akan abin da majalisa ta yi wanda tabbaci za ka ba yan kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya a'a ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuma a bincike zo tabbatar gwamna da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi na haka mu jira mu ga abin da kuma tunan zai kawo nan toma da Madalla tattauna Mahmud Ibrahim Kwari kenan da honorable labaran Abdul bayan da gwamnatin najeriya ta musanta jerin sunayen da mutane hamsin da aka yada a wasu kafofin watsa labarai ana cewa su ne dokan nan ta hana yawo da kwace dukiyoyin da ake zargin na cin hanci da rashawa ne ya shafa ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya yi wa umar faruk musa karin bayani a tattaunawarsu. su amma abin sha'awa wanda ya kamata da la'akari da ita wannan oda ba yau ba aka zartar da ita ba a bayan an da ita wasu da suke ganin da cewa odar nan za ta zama cutarwa zuwa gare su sun je gaban kotu suka gabatar da bukata na ganin cewa ainihin an soke ta an jingine ta kuma abin da ya kawo cece kuce a halin yanzu shine ita wannan kotu ta bi bahasi ta bi kadin koken da su waɗanda ke ganin da cewa wannan oda ta cutar da su suka kai kuma kotu ta yanke hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki oda ta halatta kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai na ganin da cewa ainihin dukiyoyi waɗanda ake zargin ire-iren waɗannan mutane sun kwashe ainihin ba su salwantar ba. Tana abin sha'awa dangane da shi wannan har ila yau mafi yawan wasu shari'o'in nan da ake magana waɗanda kuma ake magana odar nan da aikin shari'o'i ne ga dadi wato ba wannan gwamnati ba ce ta fara mafi yawan shari'o'in shari'o'i ne waɗanda sun shekara bakwai kuma ko a gaban kotu amma sun kici sun ki cinyewa saboda waɗannan mutane ba a kanke dukiyar nan ba suna amali da ita suna sauya ma'auni wanda ya danganci a bahasin shari'a da ciki. wannan dai shi ne ainihin takaitaccen bayani wanda ke da nasaba da ita wannan oda da ake ciki kuce akan. Akwai ɗansu lauyoyi da suke ganin cewa wannan doka kamar irin ta dokan nan ta biyu ce ta soji da shugaba buhari ya amfani da ita yana shugaban kasa na soji na cewar kowa mai laihi ne sai in kotu ta wanke shi abu mafi ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito abu mafi ala shine ka auna ta akan ma'auni na halacci akan halacci na doka wannan wannan dokar da ake magana da ita wato eh, executive order number 6 an kai ta a gaban kotu domin auna ta akan ma'auni na doka kuma ainihin ita wannan kotun da hakkinta ne ta tabbatar da ingancinta ko shi ingancinta ta yi huri akan ingancinta saboda haka magana eh, magana kaman da wata doka da ta gabata ko makamantan eh, ko makamancin ba shi bane abu muhimmi shine tun ta halatta ko bata halatta ba ta inganta ko bata inganta ba a bisa mizani na tsarin mulki a bisa mizani na doka kasa to magana ta gaba ita ce ta mutane hamsin da aka ce doka haramci ga tafiye-tafiyen su wajen Najeriya da kuma waɗansu dukiyoyinsu za a riƙe kuma za a sa ido a kan haka an fi da sunaye amma gwamnati ta ce ai mata azarbabi ba ita ta bada wannan jerin sunayen ba me yasa gwamnati ta haɗa odan nan da kuma sunayen waɗanda wannan dokar za ta shafa ba karo na farko ai idan ka bi bahasin ita wannan doka doka ce wadda ta bada dama na ainihin da na ci gaba da bin bahasi waɗanda ainihin ya cancanci dokar ta aiki da su saboda ka idan ka ba da list na mutum goma yau jibi bukata ta kama ta ƙarin mutum ashirin ko talatin bisa la'akari da inga da tsarin aikin ita wannan doka so uh, za ka ci gaba da bin bahasi akan wannan tsari saboda ka halin da ake cikin uh, uh, gwamnati a gwamnatance ba ta hidda wani list ba na cewa wane da wane yana amma abinda a gaskiya al'amari ana ci gaba da tantancewa da ta la'akari da ita kanta dokar da ta la'akari da kuma akan wa ta waje ba ta yi aiki da kamar yadda ainihin kotu ta tabbatar da ingancinta. Alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta yi aji. To da gaida Umar Faruk Musa to sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda za mu kawo muku wasu ra'ayoyin 'yan Najeriya game da wannan doka. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yana agon muke cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Yanzu dai ga shirma na gaba. tsaka mai wuya. magoya baya na har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci a na mutanen ba 'yan adama ba ne daga national aka tura su da an yi zaɓe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannu na hagu walahi mu ne za mu fara miƙa musu hannu To jama'a assalamu alaikum mu da wannan lokaci da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Da gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindo Jibrila da Mahmud Halilu wanda ya takara da shi gwamna din a zaben fitar da gwani na neman tsaye wanda zai yi wa jam'iyyar APC takara gwamna a zaɓe mai zuwa ga alama ba wanda ke da niyyar rija da baya. Wakilinmu ya ce yanzu rigimar nan ta ma bar yola ta koma Abuja. Har yanzu tana fakasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar apc adamawa inda ko ake kai ruwa rana a abuja dr mahmud halilu ahmad ya ce fa suna nan daram sai sun ga abin da ya tura wa bozo na ɗi. mun tattaru bayanai a duka ƙananan hukumomi 21 na jihar adamawa duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da bidiyo da sauran duk abubuwan da suka faru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada dai mun hada mu kuma na kai da hannuna na je na yi presenting na je na gabatarwa ita wannan kwamiti muna jiran su kira mu mu bayyana a gabansu sannan magoya magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya wannan ko kwanto kada a yi. Da kome gwamnan jihar Adama Sinita Muhammadu bin dojo Bello wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujerarsa ke cewa. Eh, ina wa fati biyayya kuma daga National har Ward. Ah, na mutanen ah, ba 'yan Adama ba ne ah, daga National aka tura su su zo su bi local government local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa ban na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi ni mutane ne ya dame ni kuma mutane kowa zan ce dai kawai masha Allah. to a gaishe ka ibrahim to a kashi na biyu na muhawar da shi ibrahim din ya shirya mana a can yola tsakanin shi dan juma bakar hamas mai goyon bayan gona bindudin da kuma abdullahi wato aminu abdullahi gambo da suke ra'ayin nuhu ribado yau za mu tashi ne daga zargin da su 'yan adawa suke yi na cewa me yasa za a yi zaɓe cikin duhu sannan a ce an yi zaɓe babu inda a duniya za a yi zaɓe na hankali amma a yi wannan zaɓe cikin dare. Kuma Aminu akwai sani a tarihin siyasar duniya duk wanda ya sautari ya sha kaye ba kasafai yakan karbi kaddara ba da sansu. Ba hau gani kamar kan cewa yanzu lokaci ya da ya kamata a ce domin dukkanin ku bangarori biyu da kuka sha kaye kuna kukan kan cewa ba an yi magudi sannan kuma kan cewa ba ta zaba bindiga a ruwa ba za ku hakura ba tun da yanzu kashin tika tika Ai Alhaji Ibrahim da a ce maka an yi zaɓe na gaskiya. da an yi zaɓe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannu na hagu wallahi mu ne za mu fara miƙa musu hannu amma abun tsoro a yi amfani da dukkanin ƙarfi na mulki a hana talaka daman shi ne ya mutanen da ya kamata a zo ana yi wa mutane zaɓe cikin dare bayan duk mutanen da kuka ce su fito su zo domin wannan zaɓe sun gaji sun ƙosa yanzu wani tsari ne na adalci na hankali zai yadda da cewa matan da take gidan aure take wa mijinta tuwo take hidima don mijinta za ta fito kana tsammanin tun karfe biyu rana tana jira har karfe bakwai na dare babu adalci a ciki saboda haka tun da zaɓen ba a yi ta na gaskiya ba an yi kama karya an yi ɗauki ɗaura ba mu da wani dalili da za mu ce mun goyi bayan wannan zaɓe da har kuma mu taya waɗanda aka ce sun yi nasara domin ba a yi zaɓe ba sai in an yi zaɓe misali kafin za mu taya waɗanda suka ci mu. to ba da shi ya ce an yi zaɓe kuma har an ba da sanarwa ma wannan mu wuce wannan babi. ne har ka bani ma nake so ne magana kafin kai tambaya. Eh. Ah, shi dan uwana malam aminu abun da nake so ya gane. jami'an zaben nan fa sun zo cikin adamawa a cikin sha'anin abin da ya shafi latin ba su zo kan lokaci ba sun zo abubuwa na ƙurewa sannan yana maganan ba gudi shi da gwamnan da aka zo a masa a kwace ma a kan mulkinsa talakan adamawa su suka bambance suka tabbatar waye mai gaskiya suka tabbatar da cewa mai girma gwamnan jihar adamawa sanato da bindo umar jibrila ya yi musu abun da za su tsaya su mai da shi a primaries domin su ji daɗin zaben shi a general election abun da nake so in nuna malam aminu shi mai girma gwamnan jihar adamawa mu musan wahalan da ya ji akan kokarin a kwace masa mulki haka kawai rana tsakan mu ba ta malam nuru ba muke yi ba shi ya san wanda muke yi eh, domin shi ne ma ya zo na eh, biyu a cikin zaben eh, duk da in takara da san su haka nan kowanne kuma daɗi na kamar da na faɗa masu sauraro ne wai da daɗin kallo faɗan cikin gida dukkanin su yayan jami'ar APC ne da san yanzu misali ko ko samu nasara a wannan zaɓe. sannan kuma kuna ku tsaya amma ko tsara akwai batun kan cewa tuni ha wasu 'ya'yan jam'iyya ko kuma wanda suke tare gwamna suna wa sauran yarfiya kuna ga za ku dinke barkar nan za a ɗinke baraka eh, domin ai lokaci lokacin da ake da shi ya kai kusan wata hudu kafin zaɓe saboda haka kaga matsalan shi ne ko kuma abu mai sauki shi ne shi mai girma gwamna sirtu muhammadu mido jibrila yana iya bin ka har gida kana yin faɗan da shi domin ya ga kun daidaita yanzu ai lokaci ne ta daidaita yanda wani suke tare shi kuma suna ta yarfiya eh, da irin habaici da zambo da rubuce-rubuce a kafan sadarwa wannan kuma ai malam ibrahim ka san har abada ba za a daina irin wannan rubutun ba idan ta shine mutum zai bi ina tabbatar maka wallahi mutum bai fita a gida bai zaben nan zai ga kamar na ɗaya za a yaƙi ka fahimce ni sai aka yi zaben lafiya zai ga kamar za a danne eh. sai Allah bai danne ba ya ba wanda ya ci kadan sauka gane magana to duk idan ka biye ta wannan eh, ko fita ka ba za ka yi ba da ikon Allah ai shi gwamna kullum mai kokarin dinkewa ne abubuwa ne idan suka fi karfin sa sai ya ce to a je a yi Allah ne yake yin wa abin nufi shine mm. dangane da akwai fadin cikin gida da dama wanda har yanzu ba kammala ta ba yanzu kaman ya kuka shirya ganin kan kuma za a magana in ba dai wata hasada ce ko bakin ciki ba maganan ɗinkewa ya zama dole a yi kana ciki ne fa kai ɗan jam'iyya ce ta apc ga wanda allah ya bawa tsayawa primaries to ka gaya mini me kake jira tunda allah fitar muku da gwani dole ne ku haɗe kai domin ku ga cewa kun kada jam'iyyu da suka taso domin su yi adawa su kada gwamnatin da suke ci. To na gode ah, Malam Aminu na ga kana murmushi da yake magana ah, yanzu kaji abin Anjuma ya ce wai dole a bi liman ko kuma a sauya masallaci. <laughs> Wato ina girgiza kai lokacin da Alhaji Danjuma yana magana ina ɗauka akwai abin tausayi har yanzu a al'amarin namu siyasa. Ba za ka zo karar da ranar Allah misali kowa yana gani ka zalunci mutane ka ha'inci mutane a kawo wani tsarin zaɓe na zamba cikin aminci bayan waɗanda suke so su yi abin da za su yi sun yi bukatar su ta biya kwalliyar abin da suke so su yi ta biya kuɗin sabulu sai su dawo su ce wai a rarrashi mutane ba haka ake rarrashi ba za a rarrashi mutane ne a zo a haɗa hannu tare cewa da ake a gudu tare a tsira tare idan aka yi zaɓe na gaskiya amma yau ka gaya mini misali alhaji ibrahim ka zo ka hana talaka yancin shi ne ya zaɓi shugabanni na gari shugabannin da suka dace shugabannin da suka yi aiki ma duniya suka bar kyakkyawan tarihi ku zo haɗa kai ba za ku zo ba ɗaya ne alhaji ibrahim a kanta kuma muke a koma a yi zaben gaskiya a fatali da wannan tatsuniya da aka yi wadda aka kira ta an yi zaɓe a koma a ba wa talaka yancin shi na ya zaɓi mutane da suka dace ina zuwa alhaji ibrahim eh. abin da yake ba ni tsoro shine wannan jam'iyyar tamu ta apc ta zo ne da taken sauyi ta zo da taken za ta gyara abubuwa da ta samu jam'iyyar apc pdp eh, a baya take yi wannan jagoran eh, jam'iyya tamu a sama shine shugaba muhammadu buhari duniya ta yarda cewa mutum ne mai gaskiya duniya ta yarda cewa mutum ne mai kima amma abin da mamu suke yi ya zuba ido yake gani akwai muguwar hatsari a wannan tafiya to ba dama yanzu eh, akwai babbar tafiya dan juma'a masu shine ne batun zaben da ke tafe za a fuskanta yanzu kamar al'ummar adamawa eh, da duniya masu ke sarawa mu eh, me kuke da shi za ku tallata wa su al'ummar adamawa su amince da ku ganin kanci ga fada nan ga fada can ga fada da dama wata alhaji ibrahim in gaya maka gaskiya muna da mu kawo ne a jihar adamawa domin ba don haka ba in dai mutum na dan zagayawa a wannan ƙasa yana gani wallahi zai da yana saka ma bindo da alheri yana kuma wasu addu'an Allah sai gaba lafiya kwarai da gaske Najeriya muke fa eh, kaman za abinda za mu tallata da shi Alhaji Ibrahim ko jiya ina zanne ba a taɓa yin gamna in ba dai lokacin barre da yi abun da za ta ɗaure sama da shekara hamsin ana kallon ta ba domin kyautata ingancin inda adamawa take cikin hali ya cire ta a wannan hayyaci abun da nake gaya maka na ɗaya shine abun da ya shafi infrastructure ma'ana shine kwalta-kwalta da aka yi su sai jiya muna zanne wani yake cewa wallahi da yanzu jambutu ba zai iya shiganta ba wannan ruwan da ake yin nan muna zanne amma yanzu albarkacin gwamnan nan na tabbata jikoki na ba za su tashi su ga wannan hanyoyin kwarai na farko kenan na biyu muna da sekta sekta a gwamnati wanda ya kamata gwamna ya taba su wato sun mai da hankalinsu a kan maganin kwata kawai suke criticizing sun manta cewan ga inda gwamna yi su je su bincika gwamna ya taba gefen education ma'ana gefen ilimi wannan kowa sani ya kalla in kana kallon tv an nuna maka makarantu da gamna ya gyara in ka tafi gefen ruwa yau innan naira biliyan da kaga aka bawa su 'yan majalisu a matsayin su je su yi ayyukan gefen su wallahi tallahi aikin ruwa gwamnati je su yi duk yawanci kwarai kuwa ruwan kuma suka yi su gwamnati she ba da kuɗin na cikin aljihun gwamnati a matsayin kuɗin da za su je su yi wannan aiki ina zuwa mm. idan ka tafi gefen agric ba a taɓa yin gwamnatin da take kokari ta kan manomi sauki ba irin wannan karon dalili kuwa shine bai da za a yi a ɗauki tractor guda ɗari da biyar a raba shi adamawa wanda in da kana ɗaukan dubu ɗari ka bada shi haya yanzu na gwamnati ne kana da izinin ka je ka ce kuɗin mai zan bayar da kuma dubu biyar shi direban ya aiki a yi maka aikin ka wannan sauki ne a cikin aikin agri ina zuwa ina zuwa lokaci shi ba. Eh, to alhaji ibrahim ka kula zaka ga lokacin da dan juma yake magana ina girgiza kai hagu da dama eh. ina tausayin jihar adamawa ina tausayin makoman dan jihar adamawa To a gaishe ku to bari mu ja burki anan sai Allah ya mu rana wa tewo mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din bari mu gode wa su bakin namu dan Juma Bakari Hamas da shi Aminu Abdullahi Gambo da kuma musamman shi wakilin namu a can Yola Ibrahim Abdulaziz da ya haɗa shirin ya aiko na shi yana. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington mun ba ku lafiya. To madalla kafin mu kai ga mai salama da ku gaba ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. kafafen yada labarai a amurka sun ce saudi arabia tana shirin bayyana gasken cewa an kashe dan jaridan nan da ya ɓace kamal kashogi bisa ga rahotannin kafafen labaran amurka rahotannin sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin yi masa tambayoyi shine ya yi sanadiyar mutuwar kashogin tashar labarai ta cnn ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin yin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul suka ɗauke shi zuwa saudi arabia domin a yi masa tambayoyi rahotannin da ya sun nuna cewa ana kiran zaton saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru waɗanda suka yi sun yi ne ba tare da sanin jami'an kasar ba. To ma da la'agai sheka To masu sauraro kafin mai salama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Sylvanus Filman domin raso mahaifinsu Filman Azoge wanda ya rasu a garin Sarti ga Shaka jihar Taraba wato jihar Taraba jiya. Allah ji kansu ya kuma kyautata namu karshen haka kuma muna taya wakilin Zahardin Sani Funto murna samun karuwa ya mace da yi to Allah ya raya ya kuma ɗaye ba. To yanzu a madadin Baba kuma Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawowa. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.